Assalamu alaikum sunana Nazir Jarmajo a daidai wannan lokaci a duba na tsanaki za mu yi dangane da jerin bayanai daga sassa daban-daban gasar ajin Premier ta ƙasar Ingila kungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea ta yi abin kai bayan ta samu nasarar doke ta casa kungiyar ƙwallon gaba ta Everton ta batarwa a filin wasa na ƙungiyar ƙwallon gaba ta Chelsea Stamford Bridge har da shishida da nima. za mu dubi wannan wasa da Chelsea ta Mirza? tare da jerin wasanni da muke ɗauke da su a gasar cin kofin zakaru ta nahiyar turai akwai wasanni karawar Barcelona da kungiyar ƙwallon kafa ta PSG za a yi ta ta ƙare yayin da ita ma kungiyar ƙwallon kafa ta Borussia Dortmund za ta san makomarta bayan rashin nasara da ta yi a wasan farko da kungiyar ƙwallon kafa ta Atletico Madrid a filin wasa na Wanda Metropolitano za mu dubi waɗannan jerin bayanai baki ɗaya har da rahotanni daga sansanin Manchester United kan abubuwa da suke faruwa a cikin ƙungiyar bayanai daga Arsenal dangane da ɗan wasan gaba da suke zorci da kuma shirin su na tunkaran Bayern Munich tunda a Bayern Munich din akwai bayanai nan ma da suke fitowa dangane da yanayin yadda kungiyar za ta kasance a wannan wasa na biyu da za su murza da kungiyar ƙwallon gaba ta Arsenal za mu dubi waɗannan jerin bayanai baki ɗaya insha Allah a cikin wannan tattaunawa har ma da sansanin Real Madrid bayanai kan wasansu da Manchester City har ita ma Manchester City karan kanta bayanai dangane da kungiyar ta Real Madrid musamman dan wasan ta Arda Gula wanda yanzu kan mugaba Real Madrid sun riga sun sallama kuma sun haƙura da cewar dan wasan benci shine sa a cikin togar kungiyar ta Real Madrid a daidai wannan lokaci za mu dubi waɗannan jerin bayanai ko shakka babu kafin kuma mu karkare tattauna mu ga yadda wasanni za su kasance a daidai wannan gabar mu dangana sansanin kungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ba tare da ɓata lokaci ba daga nan za mu faro kuma dole mu fara da godewa shugaban magoya bayan Chelsea Abubakar kaci, kai ka san yaushe rabon da kaji an wani dan Chelsea ya turo wani sakon nata saboda Allah sai gashi yau da suka kama Everton suka bata ruwa suka bawa Everton ruwa suka nika Everton yadda ka san bulawa ya laushi haka suka kama kungiyar ta Everton suka taka ta jiya dama na ce ni ba zan yi shari akan Jose ba saboda za su iya ba da kunya kaga da jiya na yi shari na ce daman ta kasance hamsin hamsin ko kuma an fi su dama na lashe wannan wasa in suka zo suka samu nasara sai labarin ya dawo wani abu daban ke sa na rufa kai na asiri haka nan na zo na gama shari su da Sheffield United za su doke Sheffield United Sheffield United suka shammace su suka rike su kwari da gaske suka yi abin kunyar su yanda ke sa yanzu ni in ka ga na shari akan Chelsea ko ina ga kan wasa mai zuwa kwarai da gaske amma dai manta da wannan yanzu mu dubi wannan wasa da kungiyar kwallo gaba ta Everton da Chelsea ta murza a filin wasa na Stamford Bridge in ma gaskiya ko faman nan da shi kaɗai suka saya biliyan ɗaya da tintini ma abin ya fi masu saboda irin rawar da ɗan wasa yake takawa ya ma fi karfin wannan kusa da fam miliyan hamsin da suka zuba suka ce shi daga ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City Wannan uku rigis ya zira a mintuna 45 na farko. A ragar Everton mintuna 29 kacal ɗan wasan ya bukata na ganin ya taka irin wannan rawa a wannan wasa da suka murza. Amma kun san me? Ku gaya wa 'yan Manchester United musamman ma Marcus Rashford ɗinsu na ɗan shirme ya zo ya ga yadda ake cin kwallo har 'yan Liverpool ku gaya musu su zo su ga yadda ake cin kwallo ba wai ka zage ka daki kwallo shine shan ball ba a'a iyawa ne da kuma sanin inda zaka saka kwallon ka buga ta ne kawai inda matakin da ya dace da kuma san yadda aka yi ka tura kwallon ta je ta shiga ka kalli kwallon farko da kofa ma ci mala ba ma wahala ba ɗirka te ba da ya saka osiyo mutumin farko ya gama da shi wannan an gama wannan fa duk ƙwarin gwiwa ne in dan wasa yana da ƙwarin gwiwa yana kan ganiyarsa duk irin wannan abin zaka ga yana yin su ba tare da ɗaga hankalinsa ba to abin da Cole Palmer yake wa ƙungiyar ƙwallon gaba ta Everton da kuma Chelsea kenan a daidai wannan lokaci ya dan zira ta mutum na farko ya bada wuri yana fita shi kenan maimakon ya zage dirci a'a sai juya kafansa ya dan shafe ta kawai yace mata ki je ki shiga shikenan sai ga kwallo a zare kawai lilo na rawa ba ma tare da wani ɓata lokaci ba ya riga da ya zura wannan kwallo Chelsea ta riga ta shiga gaba ba tare da wani ɓata lokaci ba haka ake cin kwallo ba wai tima tima ba kwarai da gaske wannan kwarin gwiwa ne kuma ɗan wasa yake samu idan yana kan ganiyarsa dole Abubakar Umar ɗan kai ke shiga shafin kurra yana hayaniya kwarai kwa da gaske saboda suna da kofa ma shi za na gaya muku wannan biliyan din da shi kaɗai suka je suka biya suka ɗauko shi daga ƙungiyar ƙwallon gaba ta Manchester City da ya fiye musu. Saboda da ba dai shi ba a wannan takarar, kamar da da su wannan Badia Shell ɗaya shirman banza da suka siyo, kamar da da sauran 'yan wasan su Mikhail Mudrik wanda shi Abubakar Umar 'yan kan ke ta ƙorafi, 'yan Chelsea sun samu baki ba. Wayar Aliyare da ya turo min sakamakon wasan na ke masa kun kama yara ya ce wai babu yara a gasar Premier. Duk wanda ka gan shi a wurin ya kakansa ne kuma yana ganin ya kai ya zo shi yasa ya zo. dan haka sun doke Everton ba karamar kungiya suka kama ba a cewar ali yaro kenan saboda sun kama yara sun nika su kwarai ku da gaske ba komai ba komai zamu jira mu ga lamarin yadda zai kasance ai Idan kun casa Everton ba shine ke nufin kun samu tikitin gasar cin kofin zakaru ko kun lashe gasar ajin Premier ta kasar Ingila ba akwai sauran wasanni kwarai ku da gaske shi yasa dole Arsenal su kiyaye kuskuren su a karawa da Chelsea dole Arsenal su kiyaye kuskuren su a karawa da kungiyar kwallon kafa ta Tottenham da ma Manchester United Cole Palmer ɗan wasa ne wanda a daidai wannan lokaci yansa yana kan daho yana ganin gabansa yana jin zaransa yana kuma takarwar gaban hantsi ko shakka babu saboda ɗan wasan yanzu kan shine ya kasance haske guda ɗaya. da ƙungiyar kwallon gaba take Chelsea take da shi a cikin duhu a cikin wannan toga nata kafin wutar rabin lokaci game da na faɗa kwallaye uku sai shiga rigis a raga malam wai togar Chelsea su ne suke tara gida da kyau sun hana Everton shan iska ko na minti guda bangaren kai hare-haren zura kwallo da kuma ta da gida sun hana Everton taɓaka wani abin kirki ko na minti guda a wannan wasa amma ka san abinka da Chelsea bayan da za a yi a buga wasa a tashi gaba ɗaya ba tare da cewa an samu wani kuskure da aka tafka ɗaya ko biyu ba a daidai wannan lokaci bayani na gaskiya kenan sai gashi wai akan bugun da kasi mai tsaron gida fi sabilillahi wa rasulihi aka je ana tafka muhawara a wannan wasa ko fama shi aka taka yana kwance Noni Madueke da shi da Nicholas Jackson suka ci su za su buga wannan bugun da kasi mai tsaron gida. Da farko ma Madueke ne ya ɗauki kwallo, yace shi zai buga. Shi kenan, ko fama sai taso sai zo saboda dama aikin sa kenan. Pochettino ma cewa ya ko fama shine dan wasan da yake buga bugun da kasi mai tsaron gida. Sai dai idan har shine ya yanke hukuncin ba wani ya buga falillahi alhamdu. To bai yanke hukuncin ba kowa ya buga wannan bugun da kasi mai tsaron gida ba ya zo zai buga abinsa. Madueke ke shi zai buga. Shi ma Nicholas Jackson ya zo ke shi zai buga. dan wasa Kono um, Galaga a sa na kaftin din kungiyar sai ya shiga cikin lamarin sai ce a ga wanda ya saba buga dan haka shi zai buga ya karɓi ƙwallo ya danka ta wa ɗan wasa kawai fama shi kenan duk da haka Madueke da shi da Nicholas Jackson abin bai musu daɗi ba su nuna ɓacin ransu ƙarar a fili amma ba aka saba haka a Chelsea ba saboda Allah mun ga Temi Ibrahim ma lokacin da yake Chelsea inda aka yi tashi tashin hankula da shi dangane da bugun da kai mai tsarki da wanda har Asbel Koita shi ne karɓi ƙwallon ya ba waye ne ma wannan lokacin kamar Mason Mount ne in ba na manta ba ikon Allah dukansu kuma ba sa su yanzu abin da bai kai shekara uku ba billahi lazi bai kai shekara uku ba to gashi dai daga karshe ko fama ya zira wannan kwallo a zare wai saboda tsabaragen noni ma da yake um, Nicholas Jackson mutumin banza ne duk abin da wannan dan wasa ko fama yake musu wai bai gani ba shi damuwarsa wannan bugun da kai sai mai tsaron gida ne kawai ya tafi yana hayaniya yana korafe korafe yana magagganin banza har murdan zira kwallon yake keje dan dan duniya ne shi duk uban aikin da wannan Nicholas na Kofaman ne yake musu duk bai gani ba shi kawai hayaniyar banza ya saka a gaba shi gashi dan hayaniya shi ke. to sai kai ayi in ka aka bari da wannan uban aikin me zaka yi wa Chelsea a daidai wannan lokaci ku rabu da shi da Allah Nicholas Jackson kam yana da kwallaye kan azare kowane ɗan wasa yana son zira kwallo musamman ɗan wasan gaba amma in ga maka gaskiya in har kana da ɗan wasa irin Kofa ma yanzu ba kankan kan suke da Ellen Brohlan wajen zira kwallo a raga a wannan kakar Ellenborough Haaland ma ya kamata ya sake tunani in inda yana son takalmin zinarin nan don ko a wannan kakar a gasar ajin Premier ba bana tunanin akwai oke Phil Foden ya zura kwallaye uku sau biyu raga ya ci Brentford ya ci ina ne ɗayan da suka buga da su kwanakin baya bayan nan ma da ya zura kwallaye uku ne. Amanta ma filin wasan da ita ya zura uku shi ma Rigis a raga a daidai wannan lokaci. suna kokari yan wasan dukan su guda biyu kuma duka yan asalin kasar ingila a shin da suke na karin gasar cin kofin euro yanzu sai a zo gasar cin kofin euro malam a ce maka da ko fama ba shi da gurbi a cikin togar kasar ingila karamin aikin Gareth Southgate ne ni ba zan je mamaki ba ma idan bai kira shi ba dan a shekarun da suka gabata mun ga gurmain da suka yi da Jack Grealish gashi ma eh, eh, James Madison na tutuna ana nan ana ta buga ta da shi Jude Bellingham ne kawai zai buga shikenan aikin kenan dama kullum shi fa muwansa kawai sai abin da ya ga dama buga waɗanda za su iya tare masa gida shi su yake su ba da za su ci kwallo ba amma dai kawai fama ya cancanci samun wannan gurbi a cikin togar kungiyar ta kasar ingila a shirin da suke na karin gasar cin kofin yuro a daidai wannan lokaci bayani na gaskiya shine chelsea tana kan ganiyarta ni kawai eh, fama yana kan ganiyarsa ko shakka babu saboda irin wannan rawa da ya taka za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance wa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea a 'yan kwanaki masu zuwa dangane da gasar ajin Premier ta kasar Ingila saboda wannan yunkuri da suke ci gaba da na ganin cewa akalla sun karkare a gurbi mai kyau a ƙarshen kakar wasa ta bana yanzu tazaran maki uku ne kacal tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta wato Newcastle United wanda take mataki na shida a teburin Premier kuma suna da kwanton wasa a daidai wannan gabar wanda wannan dole ya ja hankalinka na irin rawar da kungiyar ta wato Chelsea ta taka a 'yan kwanakin baya bayan nan daga hutun wasannin kasashe da aka je zuwa yanzu saboda kungiyar ta saka kanta a mataki mai kyau kwallaye uku rigis sau biyu da dan wasa Cole fama ya zira kenan sun yi aiki a ragar Manchester United uku ragar Everton hudu gashi Chelsea yanzu ta tazaran maki uku tsakaninta da mataki na shida dan Allah kar ku kwafsa ni kawai shine addu'a na ku dage ku yi abin kirki sa aliyaro da kuke ta hayaniya babu yara sa Abubakar Umar yan kanki da yanzu kun jajirce kun rike Chelsea kan jiki kan karfi ku dage dai yawa a dai dage kada dai a abin da aka saba to Allah da annabi yawa ni shine kawai fatata da kuma addu'a na da kuma abin da nake tsammani a gare ku abin da nake bukata kenan dan ka san Pochettino mutum na ne ina yin Pochettino 100 bisa 100 Abubakar Umar yan kanki fa shi duk da haka yana zuwa yana korafin cewa wai Pochettino ya cire wanda ya kunci shida kunci shida kana korafi fi sabilillahi wa rasulihi to kai dai ka ji gurin yanzu ka za mu jira mu gani ni barin sha na ma do Allah wannan shayin da kake gani daga birnin liverpool aka kawo shi daga kasar ingila birnin liverpool sarauniyar liverpool yawa sarauniyar kasar ingila gaba ɗaya ita ta kawo wanda kaga shayin ai ka san ba shayin wasa bane ka kalan ya canja ai to wannan shayi na musamman ne kwarai da gaske daga birnin liverpool ta kasar ingila uhm. na gaya ma abu ya kyau wadda kwa da gaske ibrahim dawakin dakata ya jina ta jawabi sarauniyar liverpool ta mai da martini da safe kuma ta burge ni jawabin da ta yi na ga shi ma ya turo min da martanis amma ban zauna na saurara ba ƙwarai ku da gaske mu tsallake waɗannan bayanai daga sassanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea kuma kamar da ka sani gasar cin kofin zakaru za mu a daidai wannan lokaci ni ko sai mun je Liverpool ma kafin mu je gasar zakaru ƙwarai ku da gaske ina ga mu je Liverpool din nan saboda wannan shayi da na sha daga sansanin Liverpool filin wasa na Anfield a gaban Cop End ƙwarai da gaske aka karɓo wannan shayi aka kamu to dole ko sai mun je kungiyar kwallon gaba ta Liverpool kafin mu shiga ko ina a daidai wannan lokaci bayani guda ɗaya ne ke fitowa daga sansanin kungiyar kwallon gaba ta Liverpool a daidai wannan lokaci furcin da Gary Neville tsohon dan wasan Manchester United kuma ɗan jarida a ƙasar Ingila a daidai wannan lokaci mai shari'a akan harkar kwallon kafa musamman gasar ajin Premier ta kasar Ingila ya yi. ya bayyana cewa a wannan kakar Liverpool ta kai matakin da su karan kansu ma ba su tsammani za su kai ba ya bayyana cewa sun yi abin da su ma ba su yi tsammani ba sun riga sun wuce abin da suke tsammanin za su yi a wannan kakar a cewar dan wasan ko tsohon dan wasan na Manchester United Gary Neville a daidai wannan gabar na zauna na yi tunani na kalli abin da bangarori guda biyu farko na duba na gani cewa shin a farkon kakan wasa menene abin da muke tsammani daga togar Liverpool na ce to a farkon kakan wasa saboda sun fanar da 'yan wasansa na tsakiya musamman Fabinho da Jordan Henderson da suka fita aka mai gurbinsa da ɗan wasa guda ɗaya Wataru Endo daga kungiyar kwallon kafa ta wato Etienne Frankfurt ɗin ba kuskure nake yi ba shi kaɗai aka cike wannan gurbi kuma da ya zo ƙungiyar baya fara wasanni akwai wannan korafi na rashin lamba shida a cikin togar kungiyar Liverpool a farkon kakar wasa na ce to kaga ɗaya kenan ba mu yi tsammanin za su shiga matakin da suka shiga ba na lashe gasar ajin premier ta kasar ingila ai fafatuka tare da su na ceto ɗaya kenan a jona a gefe da aka ci gaba da tafiya raunukan yan wasa suka zo suka karu suka shiga cikin lamarin togar liverpool ba su ɗaga kafa ba suka ci gaba da ba da wuta suka ƙara jajircewa suka dage duk da raunukan yan wasa muhammad salah ya zo tafi gasar cin kofin nahiyar afirka duk da haka ba ba su ja jiki ba suka ci gaba da kokari na ganin cewa sun samu kansu a wannan gurbi na neman lashe wannan gasa na ajin premier ta kasar gida a wani mataki suna cikin kofuna guda hudu gasar premier gasar cin kofin FA gasar Carabao da kuma gasar cin kofin Europa sun lashe gasar cin kofin Carabao gasar FA Manchester United ta doke su sun fice daga ciki yanzu gasar cin kofin Europa suna mataki mai matukar hadari duk da sun kai wasan dab da na kusa da na karshe kwata final ga kuma gasar cin kofin premier wanda har yanzu suna da dama ga gagarumi na ganin sun lashe wannan kofi duk da Manchester City ne a gaban su ka iya cewar furucin Gary Neville yana kan matakin da ya dace saboda waɗannan dalilai da lissafa amma to na bangaren idan ka kalli kuma tawagar 'yan wasan da take da shi a wani mataki wanda ta samu da yawa daga cikin sun buga wasa zaka ce furcin gara Neville din ya kasu kuma ta wani bangare da zaka iya ganin sa zaka iya cewa watakila bayanin gara Neville din ya dan sauka akan gaba kaɗan ba sosai ba amma dai ina tare da gare na nima a daidai wannan lokaci ana ganin gaskiya saboda farkon kakan wasa ko ni ban yi tsammanin wai idan akwai kungiyar da za ta yi fafutuka tare da Manchester City da Arsenal kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ba ne amma amfanin gogaggen mai horoswa kenan Jurgen Klopp shi yasa ba ya da gwani ba mai gurbin sa sarauniyar Liverpool Jamil B Adam mai gurbin Jurgen Klopp ina gaya maka wannan magana Alkasim mai gurbin Jurgen Klopp shine inda aiki ya kwana muku ba da ma sai mutanen Liverpool aiki ya jike Jurgen Klopp zai tafi kwarai ku da gaske amma ba shi zai hana sha shayi na ba daga birnin Liverpool ba ni ba abin da zai hana ni yawa mhm muna godiya sarauniyar liverpool ɗari bisa ɗari wannan shayin gidan sarauta ne daga sansanin liverpool kwarai da gaske kai mu tsallake waɗannan bayanai daga liverpool kada shayin sai sa mu ci gaba da bayani akan har mu karkare faifan bidiyon mu dangana sansanin ƙungiyar ƙwallon kafa ta barcelona wanda suke shirin tunkaran psg a gasar cin kofin zakaru da kuma karawar borussia dortmund da ƙungiyar ƙwallon kafa ta wato atletico madrid a can ƙasar jamus mu faro daga karawar barcelona karawar barcelona ka tsaya ka ji ba wani labari 'yan adawa dai in aka ce maka mutum ɗan adawa ne to ka manta da zancensa kawai billahi lazi na ga maka abin nasa akwai abin mamaki a ciki kwarai amma kafin sannan bara mu je shagon ana ruwa herbal medicine a daidai wannan lokaci saboda shagon ana ruwa herbal medicine shago ne wanda ya kama ka bayanai daga sassa daban-daban dangane da al'amarin da ya shafi maganar lafiya in dai wai matsalan ka ita ce rashin lafiya ne ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka gaya musu damuwarka in Allah ya yarda ba za ka yi nadama ba za kuma ka ji daɗin abin da zai faru da kai insha Allah idan ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka nemi magungunan su masu nagarta masu tasiri da kuma amfani wanda ko shakka babu za su tallafa maka wajen ganin cewa ka murmure a daidai wannan lokacin ka dawo an ci gaba da fafutuka da kai shagon ana ruwa ba medicine shago ne wanda ya kama ka maganin sa sanami aliyu magani ne matukar nagarta ga tasiri ga kuma amfani magani ne wanda ko shakka babu ake buƙatar mata da miji su amfani da shi wanda fa tabbas zai tallafa musu wajen ganin cewa sun samu sauƙi dangane da jerin cututtuka da dama musamman cutar matsalar mahaifa matsalar haihuwa ciwon kirji ƙaiƙayin gaba ko cututtuka da mata suke fama da shi wajen yin al'ada ciwon ido ne ko tari ko cututtuka da ake ɗauka wajen mu'amala da iyali duka dai wannan shago na ana ruwa habal medicine ya kama ka sauki dangane da waɗannan jerin cututtuka idan har ka mallaki wannan magani nasa mai matukar tasiri ga amfani ga kuma nagarta ko shakka babu shagon ana ruwa herbal medicine shago ne wanda a daidai wannan lokaci ya kawo maka maganin zanarar lanshima wanda magani ne na karfin gaba in dai har kai namiji ne kana buƙatar magani wanda zai tallafa maka a daidai lokacin da ya dace ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine ka karɓi wannan magani sa na red line wanda tabbas zai tallafa maka ɗari bisa ɗari kazalika a gefe guda akwai maganin sa na hawan jini ko shakka babu in dai matsalar ka hawan jini ne ka je wannan shago ka ce musu kai fa ga damuwarka insha Allah idan aka baka wannan magani mai nagarta ga tasiri ga kuma amfani na hawan jini tabbas zai ka maka sauki 100 bisa 100 kuma zaka murmure za kuma ka takarwar da dace akwai maganin kansa a shagon ana ruwa herbal medicine inda wai kansa ne damuwarka abin ya kici ya kici ne saboda ana gwagwarmayar samun wannan magani ka je wannan shago ko ka ce musu damuwar ka cutar kansa ne a baka wannan magani na cutar kansa in Allah ya yarda har ni sai ka gode ni saboda rawar da za su taka ma akwai maganin ciwon koda a shagon ana ruwa herbal medicine ciwon koda kowane iri ne in dai sunansa ciwon koda ne ka je wannan shago kawai ka je musu ga damuwarka insha Allah ina ka baka maganin ciwon koda daga shagon ana ruwa herbal medicine zaka ji daɗin sa za kuma ka gode saboda rawar da zai taka wajen ganin ciwon ka samu sauki ka murmure insha Allah ga maganin ulcer a wannan shago na ana ruwa herbal medicine maya ne abu ya kici ci ya ki yawa ulcer ne kake ta gwagwarmaya da shi kai ka je shagon ka ce musu damuwarka ulcer in Allah da za a baka maganin da zai tallafa maka domin ganin ciwon ka murmure za ka yi lalubar shagon ana ruwa bal medicine akan sifili takwas biyu biyar uku bakwai biyu bakwai hudu da kuma sifili bakwai sifili uku uku bakwai bakwai uku ɗaya ɗaya biyu domin ganin cewar ka murmure ka samu magunguna masu nagarta ka samu magunguna masu amfani wanda ko shakka babu za su kai ga matakin tudun mun tsira kana maganan cututtuka da suka shafi maganan basir ne dan kano mane ko mai tsiro cutan wato kyanda ne ko asma ka je wannan shago na ana ruwa herbal medicine in Allah ya yarda za samu sauki ko shakka babu ɗari bisa ɗari ziryan a daidai wannan lokaci daga wannan shago na ana ruwa herbal medicine Ƙwarai ko da gaske mu shiga Barcelona dama na ce muku akwai labari na musamman daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona saboda 'yan adawan Barcelona a wannan karawa da za su yi da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG musamman Sani Usman daga jihar Kano da kuma Abdullahi AY Zanko daga jihar Kano duka sun lashi tokobin cewa mutane a wannan shafi da suke bibiyan wannan shafi suna da damar lashe kyaututtuka na musamman Abdullahi AY zango cewa ya karawar yau mutum sai kuma ya dawo ya yanzu kai na Barcelona ma yana da yana da kyauta da zai bayar ya ce kowane mutum ɗaya da sharhin ga sakamakon karawar Barcelona da kungiyar ƙwallon kafa ta PSG ba fa sakamakon ma ke bukata ba ka gaya masa nawa za a ci Barcelona shine abin da yake so je ga sakamakon da zai kasance za a doke Barcelona da ci kaza da nima ko kuma za a doke su da ci nawa da nima shine abin da ke so ka gane cewa idan har ba a doke Barcelona ba babu wannan kyauta shi ma mutum huɗu ce kuma kowa na da naira ɗari biyar katin waya in har ka samu nasarar faɗan sakamakon wannan wasa yanda za a doke Barcelona idan aka doke Barcelona kyauta tana nan idan kuma Barcelona da ci to wannan ga ba za mu ji labarin Abdullahi Ewa Zango ba ta kila sai safiyar karawansu da Manchester City kwarai da gaske Sani Usman kuma cewa kowane mutum ɗaya da ya faɗi kyau ya faɗi wannan sakamako daidai mutane hudu na farko ko muke so yawa su ne za su samu wannan katin ɗari biyar biyar da kuma gig ɗaya na data daga hannun Sani Usman daga jihar Kano shi ba. Mun yi wannan tattuna mun kulle rigijini a hukumancin waɗannan mutane guda biyu na cewar ga abin da suka saka karawar Barcelona da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG. Karawar Manchester City da ita ma abokiyar karawanta na Real Madrid akwai wannan kyauta a ƙasa. Kai dakon ranar Laraba kawai safiyar wannan wasa. daga zarar mun samu wannan mutum kuɗi shi kenan amma zai kasance zuwa matakin da kafin awa guda kafin a fara wannan wasa saboda ni ka san ina ganin duk abin da yake faruwa a wannan shafin to mutanen da suka comment din duka zan gani har ma ga lokacin da za a fara wannan wasa na san iya inda zan tsaya kwarai kwarai gaske za mu tantance ɗaya bayan ɗaya za mu gani wane ne ya samu wannan nasara mu ga yadda abin zai kasance za mu jira mu gani mu dubi wasa kai tsaye ku manta da yan adawa don wannan zallan zuzurutun adawa ne shi yasa dole ba na ya tashi ya tsaya wannan shafi in ba haka ba yan madrid din da su zo da niyan duka ku billahi lazi da gaya maka a wasan kuma suna bin ku basu bar ku ba to ina ga in ku zo buga da su kuma to ranar lahadi ne, ai za mu jira mu gani bayani na gaskiya shine wannan wasa ni ina ji a jikina akwai tashin hankali a cikinsa billahi lazi saboda na ga furicin da Javi Hernandez yayi na ga furicin Joan Laporte shugaban kungiyar kwallon bata ba Salura na ga bayani daga bakin Luis Enrique mai horas da 'yan wasan PSG ya bayyana cewa sun gano kuskuren su kuma za su gyara Javi Hernandez ya ce su ba ruwan su yaki za su fita kamar yadda muka ka bayani shi kuma Joan Laporte ya ce yana tsammanin magoya bayan ba Barcelona za su fito su goya kungiyar baya kuma za ta doke PSG ta shiga zagayen kusa da na ƙarshe a wannan gasa na cin kofin zakaru a wannan kakar na shekara ta 2023 zuwa 2024 ko shakka babu Barcelona kamar da ka sani dai tana taka rawar gani a wannan kakar musamman daga watan Janairu zuwa yanzu saboda wasanni goma sha uku kenan ba a ta ba tare da nasara goma da ta samu kuma duk da haka ana nan ana ci gaba da tafka muhawara dangane da makomar Javi Hernandez a daidai wannan lokaci duk da cewar ya tabbatar hankalinsa yanzu ya karkata ne akan karkare kakar wasa ta bana amma duk da haka Joan Laporte na ci gaba da yin furucin cewa Javi Hernandez zai sauya hukuncinsa Javi Hernandez zai zauna a Barcelona Nura Wailari ya ce baya son Javi Hernandez ban san me yasa ba duk wannan uban kokarin da kuke ban san me matsalar Nura ba kwarai da gaske ban sani ba sai an ya tafi ne tukunna an kamo ko ne rikicacce ya zo ya rikita ku ne zaka gane amfanin sa ku rike abin da kuke da shi mun kwana biyu muna bayani dangane da ƙalubalen da ke cikin sallaman mai su waja amma nura baya ji nura wai lara baya ji ban san mai matsalar sa ba wallahi tallahi na ga muku amma bari mu ga yadda abin zai kasance kwarai ko da gaske rafiniya kamar da ka sani shine mutumin da ya cin Barcelona a wasan da na farko da kungiyar kwallon gaba ta PSG a gasar da cin kofin zakaru to yanzu ga rafiniya ga PSG kuma du wannan wasa shin yaya zai kasance tsakanin jirin kungiyoyin guda biyu tabbas za mu zuba ido mu gani saboda fa ko shakka babu Barcelona ne a daidai wannan lokaci dole idan ta ɗaya kasance akan wasan hamayya na El Clasico da za ta murza a ƙarshen mako lokaci na ƙarshe da PSG ta zo filin wasa na wato Barcelona Camp Nou kenan a wancan lokaci Mbappe kwalla uku rigi sai zara a ragar Barcelona aka tashi hudu da ɗaya to yanzu kam ga magoya baya suna nan don wannan lokaci ba magoya baya ga kuma Kylian Mbappe da shirman da ya a wasan farko da lasan tokobi da ya na cewar lokacin ɗaukan fansa da jawabe-jawabe da aka yi ta fitowa da su daga sassa daban-daban na cewar ransa ya ɓaci ya fusata yana lissafin mai da martani a wannan wasa na biyu da jerin ƙungiyoyin guda biyu za su tunkari junansu a daidai wannan lokaci dan ɗan wasan fatansa shine fa guda ɗaya a daidai wannan gabar ya samu nasarar kawo wannan kofi gida Tunda gasar cin kofin ligan kan ya riga tabbata asusun PSG yake gasar cin kofin zakaru shine abin da Kylian Mbappe yake so ya kasance kamar wani kofin da za a yi bikin ban kwana da shi daga kungiyar kwallon kafa ta PSG an ba a yi ban kwana da shi ba zai zama da cewa wannan shine wasan sa na karshe da zai zubar da hawaye dan wasan PSG a gasar cin kofin zakaru ɗayan biyu ne Basho yana ta turo min wasu jawabai wai tawagar yan wasa Milan skriniya kaza kaza duk aikin banza ne ba ni na riga na sani maganan banza ne kwarai kwa da gaske amma bari muka wasa na biyu Usman Dembele tun tun a filin saukan jirgi da Barcelona ta sauka tun a nan da PSG ta sauka kai afon a birnin Barcelona tun a nan ake masa suwa ya gane tashin hankalin da zai fuskanta kenan a wannan karawa da kungiyar ta PSG za ta da Barcelona a filin wasa na kungiyar ta Barcelona a daidai wannan lokaci ina ga maka wannan wasa zai dani billahi lazi za a kai ruwa rana a cikin sa kuma ya tabbata cewa kamar da ka sani Sergio Roberto da Andres Christensen za su rasa wannan wasa kuma a gefe guda kungiyar kwallon kafa ta Barcelona tana sa ran cewa Pedri zai fara wannan wasa ne ba tare da su Rafinha da su ne Yamal duk da hutu da suka samu da su Paco Barsi duka sun riga sun dawo bangaren kungiyar ta PSG ana tunanin Kylian Mbappe mai horoswa zai amfani da shi ɗari bisa ɗari tunda su ba su ma buga wani wasa ba sun samu isasshen lokacin shirin dangaren wannan wasa kwarai ku da gaske su Goncalo Ramos ake tunanin zai shiga cikin togar wanda hakan zai bada dama Mbappe kuma gefe amma Julius Conde na nan Kylian Mbappe bari dai mu ga yadda wasan zai kasance 100 bisa ɗari a daidai wannan lokaci karawar Barcelona da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG magoya bayar yau da sun zuba ido akan wannan wasan yadda ka san wasan su ne kai ku tsaya sha shayi na kwarin gwiwa da nake magana da shi ma na daban ne na gane cewa wannan shayi daga birnin Liverpool na raba ka kawai Mhm. Ku gode wa sarauniyar Liverpool ban na gaya muku. Billahi lazi dan ba san dan na ga ko wanda yake korafin cewa wai an tafi yajin aiki shan shayi saboda an ci Liverpool ai duk ranar da aka ci Liverpool yanzu ba maganar shayi. Muna yajin aiki amma in suka samu nasara ko ina ga na hada kofi hudu. Billahi lazi saboda wannan shayi na musamman na raba ka da shi. Daga birnin Liverpool aka kawo shi. mu tsallake waɗannan bayanai karawar kungiyar ta PSG da kungiyar Olga ta Barcelona Allah kai mu talata mu gani da wannan wasa zai kasance a gefe guda Atletico Madrid da kungiyar Olga ta Borussia Dortmund Borussia Dortmund ita ne a wannan mataki na karba bakuncin wannan wasa ita ma Atletico za ta fita ta jiyan da ake ji saboda duk lokacin da ake duke ta a gasar cin kofin zakaru a wajen gida ne ga ta a wajen gida ga ta a filin wasa na kungiyar ta wato um, Borussia Dortmund gaban wannan yellow wall kamar yadda suke faɗa a turanci za su tunkari wannan wasa za kuma mu ga yanda wannan wasa zai kasance tsakanin jerin kungiyar guda biyu za mu sani ko Atletico ta yi wasa da damanta da aka daga hutun rabin lokaci wasan farko ta bari Borussia Dortmund ta inganta abubuwa ta warware kwallo guda ko ku a za ta ci daga inda ta tsaya ne a daidai wannan lokaci a gasar ta cin kofin zakaru saboda fa tabbas akwai ɗan aiki a gabanta idan har tana fatan shiga zagaye na gaba. Borussia Dortmund rabanta da zagayen dab da na kusa da na ƙarshe kwanci zabanta da zagayen kusa da na ƙarshe a gasar cin kofin zakaru tun kakar shekara ta 2012 zuwa 2013 wanda a wannan lokaci ta kai wasan karshe na gasar ta cin kofin zakaru yayin da Atletico Madrid ko a daidai wannan gaba ta sani cewa idan har tana buƙatar nasara sai ta dage saboda fa tabbas ta samu ci gaba tunda Barcelona ta doke ta inda ta samu nasarar doke Girona wasan ƙarshe da ta murza a gasar cin kofin La Liga ta ƙasar Spain a daidai wannan lokaci za mu jira mu ga yadda wannan wasa zai kasance dan wasa Ashraf Hakimi shi ma ya dawo kuma zai tunkari wannan wasa bayan dakatarwa da ya fuskanta a wasan farko karawar Barcelona da ƙungiyar ƙwallon kafa ta PSG a daidai wannan lokaci mu dangana Manchester City yawa bayanai da suke wadawa daga Manchester City sun tabbatar da cewa Kyle Walker mai horaswa Pep Guardiola ya tabbatar da cewa wannan dan wasa fa a daidai wannan lokaci ya samu ci gaba sosai dangane raunin da yake fama da shi kuma yana sa ran cewa zai buga koda wasu yan takaitattun mintuna ne domin tallafa Manchester City a wasan da za ta murza da kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid shine furcin da ya fito daga bakin mai horaswa Pep Guardiola na kungiyar kwallon gaba ta Manchester City duk da ya bayyana cewa baya son yi amfani da shi sosai a wannan wasa saboda kada ya kasance dan wasan ya buga mintuna da yawa a wannan wasa kuma su rasa shi baki ɗaya da sauran kakar wasa ta bana saboda ya ce suna matukar bukatar sa saboda muhimmancin sa a cikin wannan tawaga. za mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance a kungiyar kwallon gaba ta Real Madrid tuni fa togar Real Madrid suka dirfafi sansanin kungiyar kwallon gaba ta Manchester City a kasar Ingila birnin Manchester Aurelien Tchouameni ya kasance a cikin wannan tawaga ni waye ne na gaina mun tambaya dangane da Tchouameni ya ganshi a cikin toga ba zai buga ba kawai yanke hukuncin ya bi su ne domin ya je ga yadda wannan wasa zai kasance. David Alaba da Tiba Kotuwa ma sun so su bi tawagar kungiyar ta Real Madrid zuwa sansanin kungiyar a wato birnin Manchester amma abin ya tara saboda ana ganin zaman sa a birnin wato Madrid ta kasar Spain shine abin da ya fi musu alheri na ganin sun ci gaba da samun ci gaba dangane da raunuka da suke fama da shi sun ci gaba da atisaye ta hanyar da ya dace amma Aurelio Chouameni zai rasa wannan wasa saboda dakatarwa shi din ma daman da yake da shi shine ya zauna a cikin magoya baya ya kalli wannan wasa ko da wasa ba a yadda taka wannan ciyawa na filin wasa da kungiyar ta Real Madrid za ta barje gumi da Manchester City ba in har ya taka to ya kare doka iyakacinsa samun filin wasan ya zauna a cikin magwaba ko kuma ɗakin can kashi kenan inda aka ba shi daman ya je kenan a cikin wannan toga na Real Madrid tabbas Real Madrid shirye ta suna ci gaba da tafiya akan matakin da ya dace tunda babu wani sabon rauni babu wani sabon gwagwarmaya a cikin togar kungiyar Real Madrid inda hankalinta gabaki ɗaya ya karkata ne kan wannan wasa da Manchester City bayanai sun tabbatar da cewa Nacho Fernandez shine mutumin da Carlo Ancelotti ya sai da rai kuma zai amfani da shi a wannan karawa da Madrid za ta yi da kungiyar fiye ta wato Manchester City shi zai fara wannan wasa tare da Antonio Rudiger ka san da kididdiga abin da ba koyewa kenan duk wuya digirin tsi za su fito kuma za su gaya ma gaskiyar lamarin da kididdiga sun tabbatar da cewa tawagar kungiyar kwallon ta Real Madrid a duk lokacin da Nacho Fernandez tare da Antonio Rudiger suka fara murza wasa suna kokari saboda a wasanni 18 da suka murza Real Madrid ta samu nasara a jerin wasanni da dama a cikin su wanda an bayyana alƙalmar ƙididdigan sun tabbatar da cewa rashin nasara ɗaya tak Real Madrid ta yi a cikin waɗannan wasanni 18 da Antonio Rudiger da kuma ɗan wasa Nacho Fernandez suka fara Lunin kuma a daidai lokacin da ya kasance a bayan bayansu ya ajiye wasanni takwas ba tare da an zira masa kwallo ba a cikin sha ɗaya da ya murza a matsayin ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid yana tsare raga ƙungiyar a daidai wannan lokaci. Ga dai bayanin da alƙalmar ƙididdiga suka tabbatar. Farawar Nacho Fernandez ba maganar tashin hankali ba ne. Ƙwarai ko da gaske magana ne na kawai sai dai mu jira maganar da wannan wasa zai kasance. A gefe guda, akwai bayanai da suka ƙara fitowa da cewa a duk lokacin da Real Madrid ta tunkari masu riƙe da kamban gasar cin kofin zakaru sai sun doke su. akwai wanda ya tura min irin wannan bayani wanda ba na so in tona masa asiri yawa gwanda ya ce in daina tona mai asiri saboda wasu yan dalilai to na dina yawa mu bar shi a haka wanda ya tura min bayanai irin kusan haka na kawo misali da na cewa kungiyoyin da suka doke Real Madrid sun dawo Madrid ta tunkare su ta doke su ta kuma lashe wannan kofi a ƙarshe to yanzu dai ga su ga Manchester City wani lokaci ana iya ci gaba da tafiya akan matakin da aka sani wani lokaci sabon tarihi yana iya kafuwa bayan da za a ka cire Manchester City a wannan wasa sai dai kawai mu jira muka abin da Carlo Ancelotti ta ga Real Madrid za su yi a wannan wasa ko shakka babu kafin mu tsallake Real Madrid makomar dan wasa Arda Güler na ka bayani kan Arda gula a 'yan kwanakin da suka gabata har ma faifan bidiyo na ƙarshe kafin wannan na yi magana dangane da makomarsa bayanin da Rio Madrid shirin da take da shi kan wannan dan wasa na rawar da take sa cewa zai taka mata a 'yan kwanaki masu zuwa a wato daga yanzu a ƙarshen kakar wasa ta bari da kuma shirin da suke da shi a wato kakan wasa mai zuwa duk da ɗan wasan yana nan ya mai da hankali kan ƙarshen ƙarƙari kakar wasa ta bana da kuma shirinsa na ganin cewar ya inganta yanayin jikinsa domin ya ci gaba da shirya tunkaran wasanni wa Real Madrid. Bayanan da suka fito sun tabbatar da cewar akwai mutane a cikin ƙungiyar ta Real Madrid wanda suke ganin cewa kwarai kwa da gaske suna ganin cewa wai ya kamata ɗan wasan a sahali masa idan gana wata ƙungiya murzali da a matsayin aro dan ya samu kwarin gwiwa tare da ci gaba domin ganin cewa ya samu abin da ake bukata a daidai lokacin da zai dawo kungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid ya murza wasa a daidai wannan lokaci mutane a cikin Real Madrid suna da wannan ƙwarin gwiwa da cewa akwai wannan ci gaba da tare da dan wasa Arda Güler a daidai wannan gabar ba na so in yi magana saboda na gaya muku idan nayi magana yanzu sai shugaban magoya baya zo na min barazana har Lawan ban san me damuwarsa da shi da Arda Güler nan ba kuma gaskiya nake faɗa fa saboda Allah ko kai da ƙara wajen sarkin yaki a ce za a ɗaga min tukubi kware ku da gaske Ka san tukubin da aka daga ta akwai damuwa shi yasa ko da yaushe nake nake tun da aka kawo maganar tukubin nan gaggan ai na rage maganar wasu abubuwa saboda kar a zo ai tashin hankali lokacin da sarkin yakin ya tafiya ne ya nazo ne tsiyana bai ma ji bayanan nawa ba wanda wannan lokacin muka ta tafka muhawara da irin yau kan kilman zanu alƙalin wasa kware ku da gaske ta bari dai magana da lamarin zai kasance amma tun dawowar sarkin yaki har yau ba a doke ku ba sa tana aiki ɗari bisa ɗari to za dai mu jira mu ga lamarin yadda zai kasance a daidai wannan lokaci sansanin Real Madrid. Ƙungiyar ƙwallon gaba ta Bayern Munich na ga sarkin yakin Arsenal shi ma Yusuf ya kawo bayanai na cewa akwai raunukan 'yan wasa akwai saboda Kingsley Coman ya koma tun a karawar wasansa na ƙarshen mako. ɗan wasa Serge Gnabry shi ma bayanai sun tabbatar da cewa tana ƙasa tana dabo ne zai yi wuya buga wannan wasa. kwarai ku da gaske amma bari mu jira mu ga lamarin yin da zai kasance nan da zuwa ranar laraba da zamu karɓi bayanai daga bakin shi karan kansa mai horo satu mustukul na kungiyar ta Bayern Munich a kungiyar kwallon gaba ta Arsenal da mun shiga Arsenal din a daidai wannan lokaci ita ba a ba maganin shirin su da tunkaran Bayern Munich tun duka da suka sha'anin Aston Villa hankalin sansanin kungiyar ya koma kan shirin zina tunkarin kakan wasa mai zuwa ne saboda yanzu sai riga sun karkare lissafi na cewar bayani da suka karba guda ɗaya kan dan wasa Victor Yokeres ya gamsar da su kuma shi ne ɗan wasan da suke ganin za su zuba kuɗi a ƙasa su cefano shi a daidai wannan lokaci lissafin euro miliyan ɗari ake a sansanin ƙungiyar kwallon kafa ta Sporting Lisbon wanda babu yarjejeniya in kana son Victor Gyökeres biya euro miliyan 100 ka dauke shi amma Arsenal tana ganin cewa za ta samu wannan dan wasa ƙasa da wannan farashi shi yasa take nazari na cewar za ta fita ɗari bisa ɗari ta kuma dukufa ka'in da na'in ta kafe kai da fata aƙalla dai a ƙarshe ta tsira da wannan ɗan wasu a daidai wannan gabar bayanai sun tabbatar da cewar ko aro ne ko yarjejeniyar dindindin arsenal za ta tabbatar da cewar ta yi domin ta ɗauki shi saboda ta cire victor osimhen a lissafin da saboda farashinsa yayin da take ci gaba da kallon joshua zigzi benjamin Cesco na ƙungiyar ƙwallon gaba ta wato RB Leipzig a daidai wannan lokaci da kuma shi ma Victor yokeres na kungiyar ƙwallon kafa Lisbon za mu jira muka lamarin yadda zai kasance na ji Granit Xhaka ana sa a sansanin Bayer Leverkusen na cewar daga Arsenal ya zo ya lashe gasar cin kofin Bundesliga ƙananan maganganu wa ya mutu waya dawo wa yake so tashi gobe Wa ya zai mutu to duk da haka bayanan suke amma bayani na gaskiya shine dama kamar da na faɗa dole ne a tete samu kofi a wannan kakar idan gobe ci kofi ba wallahi ba ruwa na da lamarin saboda yan wasan kuma da kuke da su masu karta kowa daga zaran wata babban kungiya ta zo ta ce ina son ka zai dauki jakar sai ce aya ko kofi a can zai tafi sa dama kuna da wannan tarihi mun ga Cesc fabricas mun ga su Robin van Persie su sami nazri duka sun tafi sun lashe kofuna Thierry Henry duk sun ware sun lashe kofuna to watakila wannan din ma haka za a yi dama kun saba ba sabon abu bane bare shugaba kina mu tsallake waɗannan bayanai mu karkare ta Manchester United ba san mai matsalan yan Manchester United ba sa kallon abin da yake gaban su su damuwar su abin da ya sha gaban su ne damuwar su ba abin da yake gaban su ba abin da ya musu nisa Faruk ma ya wai saboda bikin da suke yi na ganin cewa sun doke an doke Arsenal fitukar su da yunkurin su na lashe gasar ajin Premier akwai gwagwarmaya a ciki ya tura min sako yake mu in je in sayi Maldina sha na musu talle abin da ya gaya min fa kenan saboda tsabara gizgiya kwarai da gaske to ka dai ji da damuwan gaban ka yanzu gashi Chelsea suna tohuwa in Chelsea suka doke wasu kungiya kenan magana ya kun kuma kasan su fa na tara kenan na tara za ku koma na tara za koma kun koma na tara su kuma sun shiga matakin ku sun ma ci wata ilin da United kwarai ku da gaske kaga lissafin dogo ne ku ji da kanku ba ina ga muku yawa ku ji da kanku kar ku tsaya kuna mai da hankali akan su wani Newcastle ko Chelsea a ku ji da damuwan da yake gaban ku yawa saboda yanzu haka sansanin Manchester United an bayyana cewa wai takun saka ne faru tsakanin Ten Hag da da Anthony shi yasa bai buga wasa ba karawa da AFC Bournemouth United dai ta fito ta ce zancen banza ne ƙarya ne yauwa bayani kuma ba su ji daɗin wannan bayani da ya fito ba wai Anthony Rauni ya samu shi yasa ya rasa wannan karawa a cewar bayanan da suka fito ba daga sansanin Manchester United kenan wanda ka sani cewa babu yadda za a ya zama da cewa babu hayaki babu wuta a samu hayaki ni na da wannan abun ɗari bisa ɗari a daidai wannan gabar rikicin Alejandro Garnacho an bayyana cewar wannan an riga an kulle ta saboda dan wasan ya je ya sake goge wannan wato bayani da aka yi wanda ya yi lakin a shafin san X shikenan an wuce wajen an ci an riga an kulle wannan bayanin yanzu hankali ya karkata akan wasanni masu zuwa Eric da Hag makomarsa bayanai sun tabbatar da cewa har yanzu babu hukunci wannan bayani daga majiya mai tushe ne an ce babu hukunci duk da haka sabon mamallakin Manchester United harkar kwallon kafa su Jim yana aiki tare da Eric Ten ɗari bisa ɗari na ganin cewar shirin kakan wasa mai zuwa kwarai kwa da gaske bayanan da suka fito kenan abin da suka tabbatar an bayyana cewa duk da babu tabbacin cewar ta zai zauna a Manchester United amma dai ana wannan aiki ɗari bisa 100 da shi na ganin cewar an shirya tunkarin kakar wasa mai zuwa a daidai wannan lokaci akwai 'yan wasa a cikin togar United wanda aka bayyana cewar sun yi sayan hukunci kan makomar su saboda suna lissafin zai yi wuya ta na ya kasance mai horar da 'yan wasan United a ƙarshen kakar wasa ta bana. bi wai mai matsalar kungiyar kunna ne kam saboda Allah manya maji daɗin Manchester United waya ne ne kam ƙwarai da gaske ina Mahmud Garba ya fita sha'anin ƙwallon ƙafa ɗaya, gaba ɗaya ya fasar da lamarin su Faruk Maya kuma na ga maka kalli abin da ke da kai da Idris Idris Idris da, da, Arsenal Idris kai ni na ga wani faifin bidiyo ma da ya saka a status sun suna ta cin nama ko don bikin rashin nasarar Arsenal ɗin ne wa ma ya sani dan Idris original ɗan adawa ne ina gaya maka billahi lazi amma bari mu ga lamarin yadda zai kasance wata na a Manchester United wanda ya yanzu rahotanni na nuna cewar tabbas akwai dan sauran damuwa duk da wasu nuna cewar damuwan kaɗan ne amma bari mu jira mu ga yadda lamura za su kasance wa mai horus a daidai wannan lokaci shi ma Jason Wilcox an bayyana cewar babu wani ci gaba dangane da lamarinsa har yanzu amma dai wannan makon ake sa ran cewar United za su koma a ci gaba da tattaunawa dangane da mutumin da suke buƙatar kawowa cikin ƙungiyar Jason Wilcox a daidai wannan lokaci ku bari zamu yi sharhi dangane da Manchester United nan ba da jima'a ba kwarai kwarai gaskiya, amma yanzu ya kamata in je yi wasu abubuwa a daidai wannan gabar ka karshen wannan tattauna kada ka manta za ka yi subscribing a wannan channel domin ci gaba da karɓar siyan bayanai a koda kake a faɗin duniya a koda yaushe muna godiya da gudunmawar ka ɗari bisa ɗari sai an jima